I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and just I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and just we know we need to eat so that we will grow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوات رمضان إذن من الله صلى الله عليه وآله وسلم جبودا لجريه قلود ثلاثين دبير yayin da ya da wato uku ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah ta'ala ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a kuma wannan layi na hausarun a wannan unguwa ta mutukin wada a wannan gari namu na kaduna allah ka zaunar da wannan gari namu lafiya don tsarkin sunayenka sannan allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ga baki daya muna ci gaba da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala muna cikin surata ali imrana kafin alaramma ya karanta akwai sanarwa kamar haka na farko idan allah ta'ala ya kai mu ranar talata muna da karatu da zamu wa mata a misbahu unguwar karfe goma na safe zuwa illa masha Allah hakanan idan Allah ya kai mu ranar asabar akwai karatu da zamu wa mata a kadauri masallacin abubakar Saddi Allah madaukakin sarki ya kai mu abu na biyu akwai wani dan uwa da muke tare da shi malami ne daga cikin malamai sanan dai ne shine malam babu. gaskiyar magana malam babu yana bukatar addu'a gurin yan uwa musulmi yana fama da rashin lafiya rashin lafiya matsananci aka muna roƙon yan uwa da Allah a taimaka a sashi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa abin da yake fama da shi don tsarkin sunayensa abu na uku sai magana akan marayu kamar yadda muka saba da gajiyayyu a cewa kofa ta taimako a buɗe take akwai wata baiwa Allah ta aiko da naira dubu biyar ba ta so a faɗi sunanta Allah ya saka mata da alheri sannan akwai wani bawan Allah da ake tare da shi a alhaji da isa ya aiko da naira dubu goma shi ma ya ce a sa mahaifinsa cikin addu'a Allah shi ma ya ba shi ainihin wato lafiya sannan akwai wata ita ma da ta turo ta akan na banki sai idan na abin nan zan ainihin wato faɗa Allah ta'ala ya samu dace sannan akwai magana da nake so in yi daga ƙarshe malaha in malam karin kaga ya kai minti arba'in da biyar ban yi maganan baka tuna mun zai abin yana da alaƙa da makabarta ne akwai wata hayaniya da ake wani lokaci idan an je makabarta kowa da kasa fahimtar da kuma albarkacin bakinsa da yake faɗa in Allah da zan yi magana akan wannan sannan akwai wani bawan Allah mai keke nake wannan bawan Allah ya rubuto a matsayin faɗakarwa ya ce don Allah mu faɗakar mu isar da wannan a matsayin sako don uwansu da Allah ta'ala ya musu canji ta sana'a daga tuka babara suka dawo tuka keke ya ce gaskiyar magana akwai abubuwan da ake wanda sun saba ma shari'a kuma bai kamata a musulmi suna yin haka ba wajen ta'amuli da mata a ke ne wani lokaci ya ce a gaban sai ka ga wani ya sa mace ta gefen dama da gefen kuma ana azumi eh ana azumi ko musulmi ne eh, akwai keke na fiɗin da ake kallon juna ake eh kallon saboda haka an ce ma sai ga abin mutum nan ta shige cikin cinye matan mutane saboda haka ya kamata ne gaskiya mu ji tsoron Allah bai kamata a titi an zo an dinga amfani da ƙarfi ba sannan za a tilasta samun ba Allah ina ba ta an gane shi yasa mutane suka zo suka yi ta magana cewa wai malamai sun ki magana an harawa masu malamai sun ki magana an fahimta yi ya rami magana bayan mutane ba sa jin tsoron Allah wajen su su kiyaye dokar da Allah ya tura musu kai yanzu kana musulmi baka san cewa ya kamata ka kiyaye alfarman masu wani makotar wani ko wani Allah ya sa mu dafi saboda in suna so Allah ya yi mashi sana'ar da suke yi albarka to su kiyaye dokar Allah in suka ci gaba da sabon Allah a kanta ba su kuma ba to billahi lazi ana cikin hawa keke na gaɗin za a zo a ce ita ma akwai matsala a daina ko ba wanda ya sai ke a kawo saboda haka ya kamata dai a duk tsoron Allah ya kiyaye wannan Allah ya sa mu dace akar masallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفرون والله عليم بالمتقين أجي منكرة وإن آية ليسوا سواء ولا أبني لك سوء فلا وند أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي وند يرس هجرانا لشكرة قريبا إلى أربعين دبيرا وند يكي للتاب التفسيري بحر المحيط dukkan ɗalibin da yake da itimami da na hau da luga yakan ba da kulawa kwarin gaskiyan gaske a kan baharul muhit na abul hayyan kamar yadda ɗalibin da yake da alaƙa da luga yakan ba da ishimami a kan tafsirin kashaf na ainihin wato zamar shari jarun lafi bayan ya ya kawo irin ayon da muka karanta sai yake walamma zakara ta'ala هذه الأمة يعني عند الله يا أنبت ونها الأمة دي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون سيتي وصفها بصفات ستة Allah shi ya siffanta su da guda shida a ciki abu na farko yake cewa annaha qa'imatu wannan al'ummar qa'ima ce mai ma'anin qa'ima shine muttaqimatun ala nahjil qayyim ta tsayu akan manhaji akan hanya madaidaiciya shine ولما كانت الاستقامة يعني دي زمنتو استقامة سواء كان تفرق الله وصفا واتو صفة ثابتا لها يتولى الأمة به لا يتغير بايا سنة جاء في الله يكاو اسم قائل ديتي من أهل الكتاب أمة سيتي قائمة لا كاسم فاعل نقامة يقوم هنا فاتأنغاني فيها سيني قائمة kamar kana ya kuru sai a ce ka'ina ina fata an gane shi yasa sai aka kawo ismu fa'i sannan ya ce na biyu as-salatu bil layl yin sallah da daddare al-mu'abbaru anha bil tilawati was sujudi wanda aka yi ta abiri aka kawo kalmar sujjada da tilawa ana nufin sallah da daddare inda ayati yadluna ayati llahi ana al-layli fi yawmin yaslun ko wannan kilaya ne na suna yin sallah da daddare ba wai kwantawa suke ba da su da jakunan gidansa ya zama ba bambanta yadda jakin gidansa zai kwanta sai asuba zai tashi shi ma in ya kwanta sai asuba zai tashi to wani mai kokarin ma kenan wani ya dinga bacci yadda ka san asabar kaji wa raki sai da hali to ba haka suke ba saboda haka a qur'ani aka yin idlaqin sujjada da ruku'u ana nufin sallah da baki dayanta. ta da haka cewa wato ya yatluna ayatin lahi ana al-layli wa mu yasjudun wannan kinaya ne suna yin ainihin wato sallah da daddare tare da karatun littafin Allah sai ki wahiyar ibadatu ya yadhharu biha al-qulub ita ce ibadar da ke banta yake bayyana a cikin ta li munajatin lahi billahi ga wanda yake munajati da Allah subhanahu wa ta'ala da daddare sannan ce a ta uku shine al-imanu billahi wal yawmil akhir imani da Allah da ranar lahira wa huwa ala ibadatillahi imani da Allah shi ke ɗaukar mutum akan bauta ma Allah sannan wa zakara yawm al-akhir Allah ya ambaci ranar lahira a ciki domin ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir sannan li anna fihi zuhur athar ibadatillahi min al-jaza'i al-jazil domin a cikin imani da ranar lahira ne mutum ya fifita ainihin wato sakamakon bauta ma Allah fiye da kowane irin sakamako a duniya wata mana, al'imanu bil yawmil akhir imanin da ranar lahira ya kunshi al'imanu bil anbiya yin imani da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala إذ هم الذين أخبروا بكينونة هذا الجزاء domin annabawan Allah su suke zuwa su ba da labari su ce wanda ya kaza Allah zai masa kaza wanda ya kaza Allah zai masa kaza sai yake cewa fil aqli wa uqihi wajen aukuwar abin ta hanyar hankali sai ke fasarar imanu bihi wajibin sai zaman ki wajibi ne duk abin da annabin Allah ya zo da shi daga gurin Allah ya faɗa dole al'umma ta imani ta yadda da shi sannan ya ce abu na hudu da Allah ya faɗa sifar su shine al'amur bil ma'ruf yin umarni da abu mai kyau tunda ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce wa ya'muruna bil ma'ruf sannan ya ce abu na biyar shine annahyu anil munkar hani daga munkari yace lamma kamilu fi anfusihim yayin da suka cika a cikin kawunan kansu wato su sun zama mutanen kirki sa'au fi takmil ghayrihim sai suka yi kokari wajen su ga cewa wasu su ma sun zama mutanen kirki bi ha ghayril wasfaini da waɗannan sufofin guda biyu shine za su yi umarni da abu mai kyau kuma za su hana wa abu mara kyau to kullum abin da ake bukata idan kai mutumin kirki ne kana zaune da wanda ba mutumin kirki ba to ya kamata kirkin kai masa tasiri shine in yana aikin banna a ga sakamakon mu'amala da kai ya bari ina ba ta fahimta idan ka auro yarinya ba ta kirki ba ce in kai mutumin kirki ne to ya kamata a ga kirkin kai ya tasiri a kanta wajen daina ɗabi'unta na banza ta zama mutum ne kirki amma da yawan mu ba ma yin wannan yanzu alaikum anfusakum min ila yadurrukum man ka idza kadaytum kowa ya kama kifi goranka idan ni mutumin kirki ne wanda yake mu'amala da ni idan ba mutanen kirki ba ne ba na ba da wata gudunmawa don su zama mutanen kirki ba ma yin haka sai yake cewa sifa ta shida da Allah ta'ala ya faɗa shine al-musara'atu fil khairati yin gaugawa a cikin aikin alidin ya ce wa yusari'una fil khairati sai yake wa hiya sifatun tashmulu af'aluhum al-muktasa wannan sifa ce da ta kunshi aikin su yake banta da su والأفعال المتأدية منهم إلى غيرهم da kuma aikin da yake tsallakewa daga gare su zuwa ga wani ina fata an gane a nahawu akwai abin da suke ce masa lazim akwai muta'addi lazim shine amfanin da tsaya a kan kai kare muta'addi kuwa shine ya zamanto yana samun mafulin to kullun ya kamata ya zamanto duk abin da yake na amfani ne mu daina barin shi yana zama lazim ya zamanto ya ta'addi akan mu ya zaman to yana zama mu ta'addi, ya amfane mu kuma ya amfani wasu haka ya kamata ya zama Shi ne abin da yake magana sai yake wa hadhihi sifatu salasa a aidan an iman to wa'annan sifar guda uku da Allah ya faɗa a ƙarshe wato ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusani'una fil khairati duk abin da yake kawo ga mutum ya yin wannan sai idan imanin sa ya ga sannan zai yin wannan idan imani ya samu matsala mutum ba zai yin amru bil ma'ruf da nahy anil munkar ba sannan ba zai iya yin almusara a fil khairati ba akan ki ko akan wani ina fata an fahimta da babban abin da ya fi kamata shi ne mutum ya yi kokarin gyara ainihin wato imanin sa shine abin da malamin alimi ya faɗa a wani ma yajibu alil mukallafi sai yake ne yasibu imani Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace شين الله تعالى سيف آية تجبين إن الذين كفروا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون abul hayyan yake cewa zakara shay'an min ahwalil mu'minina Allah ta'ala ya ambaci wani abu na halin masu imani tun daga laisu sawa'a zakara shay'an min ahwalil kafirin sannan Allah zai ambaci wani abu na halin kafirai alfarku alfarqu bainal qabilain domin bambanci ya bambanta tsakanin bangarorin guda biyu tunda Allah dama ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawul ba za su zama ɗaya ba to shi yasa da Allah ya ambaci wancan bangaren ya ambaci ainihin wato wannan shi yasa da yace innal ladina lalle wa'annan da kafaru suka kafirta lan tuguniya amwa an alhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shi'a wato dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai a gaban Allah subhanahu wata'ala ba wa ulaika to irin wa'annan ashabun nari su ne ma abuta wuta hum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin ta Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ya samu dace laka inna harfu nasbin ne wa tawkidu mushabbahun bil fi'l الذين شيء اسم موصول مبني على الفتح كيما النسب اسم إن كفروا فعل وفاعل جملة فعلية سلة الموصول لا محل لها من الإعراب لن تبني لن حرف نفي ونسب واستكبار har abada in an je gaban Allah ba zai masa amfani ba da aka tukuniya fi'ilun mudari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fataha az-zahira ala akhirih wa fa'iluhu damiru anhum al-jar wal majrur muta'alliqun bi tukuniya amwal shine fa'ilun man hayatid dunya Allah yana nufin ya azabtar da su ne da wannan dukiyar da kuma ƴaƴansu a wannan rayuwar ta duniya a wa tazhaqa anfusukum wa hum kafirun sannan yace lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da dukiyar da 'ya'yansu ba za ta yi masa amfanin komai ba a gurin Allah ta'ala sai yace ulaika ashabun nari hum fiha khalid wayannan sune ma abuta wuta za su shiga wuta za su dawwama a cikin ta Allah ta'ala yace ayahsabuna annama nubiddu lahum min malin wa banin suna tsammanin abin da maka ɗauka maka shimfiɗa maka ba su na dukiya da 'ya'ya suna tsammani yusari ulahum fil khairat wannan gauga muke musu a wajen alheri Allah ya ce balla ya shuru wallahi ba haka bane amma sai dai mutu san haka bane shi yasa za ku gabda yawa idan wani ya tsingare ma Allah ta'ala sai ku yaki dan kaza ne ina fata an gane sai ce an kana zamani wa bani saboda ya yana da kuɗi yana da yana da yaya zanni wa man khalaqatu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبني ka bar ni da wanda na halice shi shi kadai sannan na shimfiɗa masa dukiya wa bali da shuhuda ga mutum yana da manya manyan ƴaƴa ba za ka iya fahimtar wannan ba sai idan an ce mutum yana da manyan ƴaƴa a kowane mataki a gwamnati ba za a yi wasi da ƴaƴansa ake lokacin za ka fahimci wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa na alfahari da ƴaƴa da ake ainihin wato da ainihin wato dukiya ya fata an fahimta Allah eh yawa da an fahimta a yi wannan yana daga ciki sannan Allah ya ce wa ma na fi qaryatin min nadiri ba mu taɓa turo wani mai gargadi ba mai wa'azi da kashe da kunne a cikin wata alƙarya illa qala da fa ce sai masu jin daɗin garin masu kuɗin garin masu mulkin garin sun ce masa inna bima ursiltum bihi kafir mu abin da aka turo ka shi daga gurin Allah mun kafirce ba mai da shi ba وقالوا شيء ثم فدا وأنما سنتي نحن أكثر أموالا وأولادا من فيك يوم كما من فيك يا وما نحن بمؤذبين كما كوكا من الله مكفي بدائي ما عذابا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته هو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تميل هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي يجي قال كان كل مغني عن الأيام وأقدر أكاري سنادي وكلي na fi ka jama'a na fi ka 'ya'ya. to a kaddara ni dai yanzu kaga dukiyar da na tara mun taba tsammanin za ka kare ba sannan ya wannan fara ake magana ni ban dauka daga sai ne ma ba akwai ta wala in rizqtu ila rabbi muqaddala ma daga sai ne ita kake faɗa wai za a maka a kashi to la ajidanna khairun min hamun kalam in an je lahira yadda ka ganna a nan babban mutum ne a duniya a lahira ma ni babban mutum la na an da ba ka kaɗe ba wai shin yau ake yi ba Allah ya ce kulka ce musu inna rabbi lalle ubangiji na ya musutur da liman sha ya kabi shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama sannan ya kukunta arziki talauci ga wanda ya ga dama ko kuwa inda ana samun arziki ne ta hanyar cancanta ko hankali to da wasu ba za su yi arziki ba sai ka ga mutum wani wawa wani dole dole wani sakar sakare amma sai ga Allah ya kara maka kuɗi ka ga mutum da shi da masifar wayo amma ba shi da kuzi ana yi ko ba'i ana yi a ga mutum da kwalayen karatu kamar za ka kashe shi kuma talauci yana neman ya kashe shi a ga wanda mai da kwali ko na firamare kuma ga kuɗi kamar za ka kashe shi wal inna rabbi ya basu tsirrin kaliman ne sha'u ya kashe Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya kuma kokonta talauci ga wanda ya dama amma wanda ya sai tambaye shi yake dan me ka ba wani ka hana wani ba wanda ya isa sai ce walakin na aksar na nasi ya adam amma mafi yawancin mutane ba su gane haka wani in ya samu ya yi kuɗi duk wanda bai kuɗi ba sai ya ɗauka cewa rashin dabara ne shi ba ba kuɗi ba a kowane sai ya ɗauka haka ba wani sai ga kawai ai rashin wato rashin dabara ne shi yasa ba kuɗi ba shi ya kasa gane cewa watakila shi da ya kuɗi ya taso baban shi da ya kuɗi ba amma shi ya kuɗi idan rashin dabara ne kenan ya sa shi baban shi bai fara yin dabara bai kuɗi kafin shi kuɗi idan yin rashin dabara ne kenan baban zai sai da fara yin dabara kafin sauran mutane su rashin dabara wannan yana daga ciki sannan Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum da dukiyoyinku da kuma ɗayanku billati tuqarribukum inda la zulfa babu yadda za a yi ka kusanto da ku zuwa gare wato yawan tarin dukiyarka da yawan ƴaƴanka da suke manya manya da manya manyan bakame a gwamnati ba su bane cewa alaka kana alama na wai kana da alaka da Allah kai babban mutum Allah madaukakin sarki ce illa man amana wa amila salih sai wanda ya imani yayi aiki mai kyau wannan shi kai Allah yake da bukata shi yasa a cikin suratul kafi da ya gama yace wa tarif lahum masalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah sai yake wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira al-malu والبنون زينة الحياة الدنيا سيك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ذاك دوكيا لآية ونتركتين من الدنيا damun da ka tara na taron yaya wani dana ne a mukami kaza shi ne gwamna a mukami kaza shi ne kaza ba abin da zai maka amfani gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce illa man amana wa amila salihan sai wanda ya imani ya aiki mai kyau fa'ula'ika lahum fa'ula'ika lahum jazaa'u dhiq wa'annan su ne suke da sakamakon da za a ninninka bima amilu sakamakon aikin da suka nan ba'un ne sababiyya sannan wuhun fil gurfati aminun sannan suna cikin ainihin wato wasu falillika inji Allah kuma suna cikin aminci Allah ka sa muna daga ciki aya ta gaba Allah ya ce مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صبر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أن خلفهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الله تعالى دي ما غنا وغنا وإنن كافرين تيتي مثل ما ينفقون مثال دي أبن لذا فتير في هذه الحياة الدنيا أتكون ولا لا يوتك الدنيا سوكا فعي سيتي كمثل ريم كمان مثال وتهتامي فيها سر tattare da ita akwai wani irin iska mai tsananin sanyi ko tattare da ita akwai ainihin wato wuta duk malamai sun yi wannan magana asabat wacce ita wannan iskar da ta zo ta sami harfa tsaumi wato kayan noman wasu mutane zalamu an kusan wanda suka zalunci kansu fa ahalakat sai ta hallaka wannan ainihin wato kayan Allah ya ce wa ma zalamuhum Allah ba mu zalunce su ba walakin anfusuhum yadlimuna sai dai sune suka zalunci kansu inda Allah subhanahu wata'ala da haka malamai suka ce wannan masalin inda Allah ya ce mubtada'un ne marfu wa huwa mudaf ma shi ismu mawsulin mabniyun ala sukuni fi mahalli jar mudaf ilayhi da haka masalu ma kunshi komai duk irin aikin da kafiri zai kowane iri ne a duniya na ɗauka ya bayar ya ciyar ya taimaka ma wannan ne wannan da ba shi da komai a gurin Allah shi yasa da ya kawo ma sai ce yun shi'una abin da suke ciyarwa kun wake nan sun yi ada kuma suna yi a nan kuma za su gaba da yi a nan gaba shi yasa aka kawo fi'ilun mudari da aka fi'ilun mudari in marfu'un wa alama tarafihi thubutun nun li annahu min al-af'al al-khamsa al-af'al al-khamsa kuma dama kullu fi'il mudari wa ittasala bihi alif ismin aw waw al-jama'a aw ya al-muqataba da aka fi harfu jarri ها حرف للتنبيه ذا اسم الإشارة مبني على الكسر في محل جر بفي وهو مبدل من الحياة شيني بدل هو من الدنيا شيني نعم إلى بات أنغاني ذاك كمثل ريح كمثل ريح شبه جملة إذا انكدم شيني في محل رفع خبر نعينه ومثل ذاك ما رميتك فيه والكافرون ينفقون أموالهم في الحياة الدنيا Kafari na ɗaukar kuɗaɗensu su ciyar a wannan rayuwar ta duniya bis sadaqati wadan sadaqa wal qurbati da abubuwan da ke kusanci ne zuwa ga Allah wa fi tisabi shuhrat wa sana'i wajen neman ainihin wato shura da kuma aibe su amma duk idan sun ɗauka sun ciyar sai Allah ya ce to masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya misalin abin da suke ɗauka su ciyar a wannan rayuwar ta duniya sai ce kamar salarihin kamar misalin ainihin wato iska ne shi yasa malamai kamar salarihin din nan suka ainihin wato maganganu guda uku shi yasa muka ce da suka ce kamar salarihin alkafu din nan har ku jarzu ne da tashbihi masal ismu majrurun ne bi kawo huwa mudafun qaribun shine mudafun ilayhi wa huwa manfu shibu jumla shine fi mahall raf'in khabarun muqaddam fi sannan fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu don haka wannan da Allah ya ce kamar fi ha sirrun malamai suka yi magana guda uku suka ce sirrun din nan shine bardun shadid wato kamar salarihim kamar wata iska ce wata tattare ita akwai iska mai tsananin sanyi kun san yadda idan zafi ya yawa yana cutarwa ko to haka ma idan sanyi ya yawa yana wa yana cutarwa shi yasa nan kasar ake to akwai jaura ko idan jaura ta biyo ta guri sai kaga in amfanin gona ne ta hallaka abubuwa saboda sanyin ya yi yawa ya tashi daga ƙa'ida ta sanyi yanzu ya ainihin wasu zama ainihin wasu cuta da haka malamai suka ce a matsalari din nan ne wato bardun shari ko kuma guba wacce take da ainihin wato tattare da ita akwai ainihin wato zafi mai tsanani wannan ita ce maganar mafi yawancin malamai wasu malamai suka ce ka matsalari ne fiha sirrun wato suka ce annahu annahu kamar ainihin wato wuta wannan maganin ibn abbas da ibn al-ambari suka faɗa suka ce wa inna ma wusifatin naru an siffanta wuta ne bi annaha sirr aka ce mata sirr suka ce an siffanta ta ne saboda ainihin wato sautin da ita wuta take da ainihin wato da shi a lokacin da aka kunna ta inda yanzu inda za a kunna wuta idan wuta ce wuta bai dar wuta tana ci daga nesa mutum yana jiyo sautin wutar sai sa aka ce mata ainihin wato sirr magana ta uku suka ce an ce mata sirrin ne wato anna sirra a at shi ne sauti wal harakatu da kuma motsi min al-hasa wani hijara wato kamar sanarin kamar iska ce wacce take da ainihin wato sauti sautin kuma tattare da shi akwai tsakuyoyi da kuma ainihin wato manya-manyan duwatsu suka ce daga nan ne aka samu sarirun na'al akan ce sarirun na'al da ma'ana motsin takalmi wannan maganar ibnu ambani shine ya ainihin wato faɗe ta Allah ta'ala yake cewa kamar sarrinin fiha sirrun asabat wacce ta ainihin wato samu har da qaumin zalamu kayan noman wasu mutane fa'alakat ita wannan iskan sai ta halakar da shi fa'alakat da ta halakar da shi haka ga Allah ya halakar da shi ai Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslimun babu yadda za Allah ya dauki mutanen wani gari ya dammara su a turo bala'i haka kawai ana zaune lafiya lau sai idan mutane sun lalace sannan sai Allah ta'ala ya turo wani abu malamai suka ce bil kufr wal ma'asi saboda kafircin da suka yi da saban Allah da suka yi wa man inda kuma ana haƙoƙin Allah da suka yi shi yasa sai Allah ta'ala ya musu wannan Allah ya ce wa ma balamuhum Allah Allah ta'ala bai zalunce su ba walakin balamu anfusa walakin anfusahum yazlimun shi yasa nan wannan wawun din haɗa ne lakin kamar yadda muka sani har istijiraki ne harafi ne na istijiraki wanda idan ya zo yana neman suna da kabari amma wani lokaci akan kawo lakin ne ya zama to mulgatin ne la amala baya neman suna da wa suna da ainihin wato kabari shi yasa nan gurin an kusa malamai suka ce shine maqulun bihi muqaddam yazlimuna da fi'ili ne da fa'il sai zama shine mu'akkar me bambanci a ce walakin yuzlimuna anfusahum da kuma walakin anfusahum yuzlimun malamai suka ce dan Allah ya nuna cewa duk abin da bayi zafi na sabon Allah to ba su ci kowa ba kansu suka cuta ko misala zarratin ba yadda za a yi a cuci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fa kullan aqadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليهم حاسبا ومنهم من أخذته السيرة ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الله يسوى ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله بذلك شيء سباقوني سكأينوا وكذلك شيء كان سإن الله سبحانه وتعالى أبو الحيان bayan ya kawo wannan ayar sai ke cewa lamma zakara ta'ala anna ma fa'alahu almu'minuna min alkhair yayin da Allah ya ambata cewa abinda masu imani suka aikata na alheri fa innahum la yuqramuna thawabahu cewa lallai ba za a haramta musu ladan aikin ba duk abin da mutum yayi na alheri kana da imani Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala adma kada mutum ya ji tsoron zalunci ko a rusa aikin da Allah ta'ala ba zai masa haka ba bal yajnuna fil akhirati la ta'ata a lahira Sama ma garsuhu fid dunya wato amfanin abin da suka dasa a duniya Akada fi bayani nafaqati al-kafirin sai Allah ya fara bayani akan infaqin kafiri wa daraba laha masalan sai Allah ya buga misali na iktada butlanaha hukuncin bakin ciyar wasu wa zahabaha da kuma tafiyar abin da za ta ciyar majanan a banza da gairi iwadin ba tare da in an je lahara za a maka canji ba mujahid yake cewa nazarat fi nafaqatil kuffari wa sadaqatihi wannan ayan Allah ya saukar da ita ne akan shi ciyawar kafirai da kuma su. za ku ga idan aka ce an yi ruwa an yi ambaliya an yi girgizar ƙasa an yi kaza kafin ƙasashen musulmi su fara kai taimako a guraren da aka wannan za ku ga wanda suke fara kai kai taimako gudun suwa suke fara kai taimako kafirai ne silet cross silet bala'i silet tsuwaye duk su suke fara zuwa ko kuwa mu muna nan zaune mafi yawancin kungiyoyi na taimaka ma dan adam a duniya manya manya za ka gaba musulmi bane suka kafa su an fahimta ai mu muna nan sai zage zage sai munafunci sai asara sai jahannaman ciki da bakin ciki sai su an fahimta ai sannan yake cewa mukatil yake cewa fi nafaqat salafat al-yahud ala ulama'i akan ciyarwan wato wawayen yahudawa akan ainihin wato malaman su sannan wata maganin malamai suka ce fi na faqatil mushriki da yawan badr kudin da mushrike suka kashe a ranar yakin badar don murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi nasara a kansu sannan wasu malamai suka ce fi na faqatil na a cikin cewa munafikai idan akraju ma al muslimin lil harb al na. in suka fita tare da musulmai dan su yaƙi mushrikai to dama ai da munafiki da kafiri duk ba ne bane kaga za mu ce ta taddawa ta tadda Madina haka dan ya dauko kudin ya bayar dan a aiki ai ba shi wani lada a gurin Allah da shi yasa dai idan mutum yayi aiki ba tare da imani da Allah ba duk abin da yin an je lahira Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a cikin littafin al-kashaf an haqa'iq gawamid at-tanzil na Abul Qasim Mahmud bin amru bin Ahmad az-Zamakhshari wanda ya rasu a hijira na da shekara ɗari takwas. yake cewa shabba Allah ma kanu yunfiqunahu Allah ya kwatanta abinda kafirai suke ciyarwa min amwarihim na su fil makarin wajen karanci wal mafakir da alfahari wa kasbi sana'i da kuma neman yabo wa husnul zikir da kuma kyakkyawan ambato bainan nasu tsakanin mutane cewa la yabtaguna bihi wajen Allah ba sa neman yadda Allah da shi yanzu dan wani abu ya faru Amerika ta kawo tallafi a Najeriya kana tsammanin ta yi idan an je layar Allah ya ba ta sakamako ba ta tunanin wannan sai yake cewa bizar illazi hasahu albardu fasara husama Allah ya kwatanta shi da shukar da iska mai sanyi ko wuta bayan an gama ta zo ta tarkake shi ta ga daga ƙarshe zai zama tofu faman ne zai zama karmami ba shi da wani amfani to duk aikin da mutum zai in ba shi da imani ne da alaka da Allah aikin ba shi da wani amfani Allah ta'ala ya samu dace Allah ya faɗa mana a wani ne yake innal ladina kafaru lalle kafirai ba yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su dauki kuɗin za su kashe ba dan komai ba dan su ga an bata addinin Allah ba ku kalli irin yadda ake kashe kuɗi don za addinin musulunci a duniya a fito da wannan hanyar a fito da wannan hanyar a fito da wannan hanyar mafi yawanci sai dai wanda Allah ya tsare amma in aka ce maka kafare ne cikin kaso goma in suka zauna kaso bakwai ko takwas kullum tunaninsa akan musulmi ne ya za da su ta ina za su dullo mu shi yasa wani wanda ba musulmi ba mai adalci kun san ana samun masu adalci a cikin su tunda mun karanto Allah ya tsere su a ko akwai wanda za ka ga ba musulmi amma yana da insafi yana da adalci wurin magana yace mu uzani da wahala ka ga musulmi yana neman rigima mutum ne yake da mata huda a guri yake da ɗaya talatin yake da shago a gurin dan Allah ya jere shi a rigima idan an yi rigima wa ya ci ba shi ne ba ina ba ta fahimta to wannan kuma matar sabal sai ka ce manya sai ka ce idan bai fa ita kaɗai. ka taba ganin wanda masu yi da mata hudu eh ya yake mata hudu musulmi ne to saboda haka haka suke yi kullum tunanin su ba su san cewa wallahi musulmi ba su da wani tunani a kansu ba ba wani ba wani tunani da ake da su na wai a fada ma wani ko a yaki wani ko kaza ko kaza duk wasu abubuwan ma da kaza ana yi da lura ne da lura ne ya kawo su amma kowa ya san da yadda ake zaune lafiya ai ne mun faɗa tun daga lokacin da aka fara rikici a Kaduna ai kowa ya san da aka fara da dalilin da ya kawo rigimar yasa in dai ba munafunci ake so a yi ba kullum in aka ce ai yi rigima to a bincike sosin abin da ya kawo rigima sai a magance matsala amma ba za a sha shayi ba a ce kasa ɗaya al'umma ɗaya a za ka za ka za ƙarya ne ta bakin mala amina kano najeriya wani shi ne amma kowa ya san gidan umar shi ko kuwa allah ya sa mu dace to za su ɗauki kuɗi za su kashe ba don komai ba don su ga san bata addinin allah allah ya ce fasalin fi'una kuma yanzu kowa ya gamsu da irin abubuwan da ake tafiyar da shi a najeriya ko kuwa ta bayyana karar cewa addini ake yaka da masu addini wannan ita ce magana gaskiya ko Allah yake yin fi kuna abuwa da za ka kashe kuɗin su liyasuddu an sabilillah idan su ɓata addinin Allah Allah yake fa yin fi kuna za su ɗauki kudinsu kashe. sun mata kuna عليهم hasara sannan daga ƙarshe sai sun yi bakin ciki akan abin da sun kashe sun mai gulabu kuma komai daren daɗewa duk wani makiyin Allah da makiyin wannan addini wallahi ko yana raye ko ya mutu a kabari to sai sako ya ji masa ta wannan addinin na Allah shine a sama Allah yake fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabu sannan walladina kafaru ila jahannama yusharu sannan kafirai sai an kora su zuwa ga jahannama aya ta gaba Allah yake ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا وجوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani to wannan aya ba tana da nauyi Allah yake la tattakibu bi sanatan min duni kada ku kuskura ku riki wanda take ƙasa da ku su zama abokan sirrin Allah yake la ya'aluna kum khabala dukkan da suka samu dama a san ku ba za su taƙaita muku banda ba waddu ma anittum kullum gurin suke yi yaya za a yi wani bala'i ya afka muku Allah ya ce kad al baghda'u gaba da ke ya ta riga ta bayyana min afwahim daga bakunan su wa ma tufi sudurhum abinda kiradan su take koyewa kuma suna jira su samu dama su aiwatar akan ku Allah ya akbaru ya fi girma akan abin da kuke gani a yanzu Allah ya ce kad bayyana lakum al ayati muna muku bayanin ayoyi dalla dalla warka warka filla filla don ku fahimta in kuntum ta'ilu na in dai kuna da hankalin ku za ku fahimta ka. amma yanzu ai jiki ma bai shan tabu dan ku wannan ayat da Allah ta'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la bi biqanatan min duni wannan kira ne na girmama ba a ce ya ayyuhan nasu ba sannan ba a ce ya ayyuhal mu'minuna kamar da yake wa tubu ila Allah min ayyuhal mu'minuna sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu sai da aka kawo jimla silsila domin ya harafi ne na nida ayyu sai zama munada shine mabdin adadin fi mahalli nafi wa huwa mal'ud ha harku ne litambi ismul ishara shine fi mahalli nafi na'at amanu jimla fi'liya ita ce silatul mawsul la muhalla laha min ta ainihin wato amanu sai ce la tafi. da haka abdullahi dan mas'ud yake cewa duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan kana tafiya ka tsaya idan kana tsaye ka zauna da kyau in kana zaune ka ƙara zama wani abu zai fito daga gurin Allah ta'ala ko a ce kai ko a ce karka bari kuma ka bi ayoyin qur'ani wajen ya ayyuhal ladina amanu da ya faɗa su 80 da wani abu duk inda Allah ya yi wannan kiran sai kaga ya kawo wani abu ko ya ce ai ko ya ce a bari sai Allah ya faɗa haka to haka nan da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai yake la tattakhidhu biqanatan min dunikum kada ku kuskura ku riƙi wanda suke ƙasa da ku a wajen daraja ku zamanto su ne abokan tsaro da haka malamai suka ce albiqanatu masdarun ne yusamma bihi alwahid wal jam akan ambaci mutum ɗaya da shi sannan a kira jam'i wa biqanatu rajuli khassatu in an ce bitana. na mutum shine keɓantattun mutane allabi ne ya stambi tsuna umurahu wanda suka ainihin wato san al'amuran shi wa asluhu min al-basar malamai suka ce asalinsa daga ciki ne wa huwa khilafu zahar shine sabanin abin da ke bayyane wa batana fulanun bi fulanin yabtuna butunan wa bidanatin idza kana khassan bihi idan mutum ya zama to ka zama keɓantaccen wani sai a ce masa ainihin wato fitsana. da haka Allah ta'ala sai ya fakife wannan magana wani mawaƙi yana cewa ula'ika na na'am wa bitanati wa hum aibati min duni kullum kullu qarib sannan hadisin abi sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shi ma ba sallahu min nabi Allah bai taba aiko wani annabi a doron kasan nan ba wala takalafa min khalifati Allah bai taba khalifantar da wani shugaba ba illa idza illa idza illa kanat lahu ka ce sai shi shugaban yana da bitsana guda biyu yana da abokan ganawa guda biyu akwai bitsanatin ta amurku da kai akwai abokan sirrin da suke umarta shugaba in Allah ya nufi al'umma da alheri da shi kan shi da alheri sai ya haɗa shi da masu ba shi shawara na ke ko kuwa sai yake wa bitsanatin sannan wata a rai sannan tana keɓance shi da wannan alheri mafi yawancin shugabanninmu da kuke gani wallahi sun rasa masu ba da shawara na kirki shi kuma dan adam mafi yawanci duk lokacin da za a zo a baka shawara ta kirki wannan zai baka shawara ta kirki sun ba sa a baran baran za ku dinga rabuwa da shi amma duk wanda zai zo ya zuga ka ya ce sai ka yi abin da ma baka yi baka ce sai ka sai ka je irin ka fi mai zuwa ga wannan shi yasa hatta malamai da ake ɗauka mafi yawanci da sunan ba gwamnati shawara da sunan addini da al'umma ba dukkan su bane suke sa su da gaskiya kawai da mafi yawanci ina faɗa muku in sun je bukatar su take kai ga ba al'umma ko ta addini yasa su kuma shugabannin ba su da alaka da wa ba su da alaka da al'ummar wanda suke da alaka da al'ummar ba sa zuwa su faɗa ma shugabannin a matsalar da al'umma take sai da ya ci da abin da mutum yayi yayi daidai sannan manzon Allah ya ce wa bi tsanatin amuru bi su akwai abokan sirrin da suke umarta shugaba da mummunan abu wata kusuhu alayhi sannan ta keɓance shi akan wannan abu sai manzon Allah ya ce wal ma'asum man asamahu Allah shi ne wanda Allah ya tsare shi Allah madaukin sarki ya tsare mu an ce ma Umar daga Abi Dihiya daga Abi Jihaqa daga Abi Ayin wato Dihiqana قال قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما من أهل الحيرة a nan gurin akwai wani yaro daga ahalin shina hafizun katibun yaron nan mahaddaci ne kuma ya iya rubutu Mana ya san lissafi falawai ta fassahu katiban ina ma da za ka ɗauko shi ka sa shi ya zama maka sakakai faƙali sai umar yake cewa ƙari ta kasu izan fitsanatin bin dunil mu in dai har ina musulmi zan ɗauko kirista in sa shi ya zama sakatari na to a lokacin na riƙi fitsanatin bin dunil mu'min na riƙe abokin sirri wanda ba musulmi ba ina ba ta fahimta yanzu shekara daga cikin maganganun da imamul ya yi a cikin tafsirin da ya kawo irin waɗannan maganin sai ya ce kai shi da sai na umar ya rayu a wannan zamanin ya ga halin da mutanen mu suke ciki wajen mu'amala da kafirai da ya sha mamaki to da shi kuma imamul qurtubi shi ma ya rayu a wannan zamanin da ya sha mamaki da ya ga yadda ake mu'amala tsakanin musulmi da ainihin wato wanda ba musulmi ba Allah ta'ala ya kiyaye da haka malaman balaga suka ce da Allah ya ce la tattakhidhu bi qanatin wannan isti'ara ce Allah ta'ala yi ta yadda shabbaha Allahu fiha qawasar rajuli bi qana yadda Allah ya kwatanta kebantaccen mutum da ainihin wato bi qana limulazamatihim lahu saboda lizimtar mutum da suke yi mulazamatis sabu lil jism irin lizimtar jiki da ainihin wato tufafi ina ba ta an gane yadda kan ina ba ta an gane ina zuwa yadda ka san ta mutum ba tana da alaka da shi ba ita ce a cikin kayansa ita ce ta ciki ciki to haka idan an ce bitsana ka riƙi mutum na kusa da kai kun ga a duk kayan da mutum yake kawa babu abin da ya kusa da cikin singile sannan sai riga ta sama sannan sai riga ta ta sama to wanda ya riƙi wanda ba musulmi ba bai tsara to haka suke wasu ke rukun wasu zama masu ainihin wato abokan gana sai ga kai musulmi baka san wasu al'amuran nasa ba amma wanda ba musulmi sun san halin da suke ciki Allah ya kiyaye sai yake cewa ainihin wato Allah madaukakin sarki yace la tattakhidhu bi qanatan min kuma sai yace la ya kuma khabala wallahi ba za su kai ta Allah akan ku ba waddu kullum kuma burin suke ma alaikum wani bala'i ya afka mu wannan muna ganin shi aikata ko ba a gani wannan ƙur'ani ne Allah ne ya faɗa kuma ba wani tawili da za a yadda Allah ya faɗa haka za mu bar shi la ya'aluna kum khabala Allah ya ce ba za su taƙaita muku ɓanna ba yasa duk wanda aka ce musu su hankali su taka tsantsan da kafirai suka ce ai ba a fahimta ba ne ai kaza kaza ai kaza kaza muka ce in in abu matsalar nan a hankali waɗannan kafirin da kuke gani innahum la imana lahum ba su da alƙawari aka ce ba a fahimta ba ne ai kaza kaza kaza aka yi kaza kaza aka tafi da aka tafi idan waka waki a mai aukuwa ta auku ba ta auku ba ta auku duk wanda suka zo suka ce har ne yana da amana sai da suka dawo da ƙarshe suka tabbatar da ba su da amana Inna innahum la imana lahum mu da ke garin nan na Kaduna ba abin da ba magani gani ba ko kuwa kowa ya sani ajin ba wani abubuwa ne da aka yi abubuwa ne da aka yi a Wani aka ba wani abu da ya kamata a shanu hannu wani abu ji abubuwa ne da aka yi aljihu wasu bayanan ma ba za mu mutum da ba gima muke so mu tayar ba amma an yi abubuwa a jihar nan Allah ya ga irin cutar da aka yi ma al'ummar musulmi a jihar ya ga kuma irin cutar da aka shirya musu ya sanya musu mafita a muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ci gaba da sa mana mafita a ƙasar nan gabaki daya duk wani wanda yake shine sababin ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah ya kaure shi ƙasar nan ta zauna lafiya wanda suke ta shirya makirci da nan kufurci dan a murƙushe addinin Allah da masu addini muna roƙon Allah duk abin da suke shirewa Allah mai da shi kansu dan tsarkin sunayensa wannan yana daga ciki da haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce la ya adona kuma kabalan ba za su taƙaita muku banna ba dukkan da suka samu dama a kan shi yasa Allah ka ji ganda cidan arziki mala bakar ya fahimci irin wannan matsalar musulmi su sakaci ya zama to madafin iko yana hannun wanda ba musulmi ba shi sauka ya yi ta kokari wurin karantarwa a tashi a yi kaza a tashi a kaza wasu maganganun bai kamata mu buɗa ba saboda innan labiba bil isharati ya faham Me hankali ta hanyar ishara ma yana fahimta na kana nuna saura minti biyar ko to daga ƙarshe ɗan uwa in Allah ya yarda gobe za mu ci gaba da fassara akan la tattafiru bi tsanatin min duni insha Allah sai mun ci gaba da gurgurta bayani da ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuma tunda Allah ya ce kafirai ba sa san ku ƙarya ne magaran da mutum shi zai yi gaskiya Allah ya ƙarya ƙarya ne sai dai kai kin ƙarya Allah ne zai gaskiya saboda wa man asdaqu min Allah illa wa man asdaqu min Allah a Musa annabi kuma ya ce fa inna khairul hadisi kalamullah wa asdaqul hadisi fa inna fa inna me yake faɗa eh wa asdaqul hadisi kalamullah zancen da yafi kowane zance a duniya shine maganar Allah maganar da nake so in rufe ita maganar da ta shafi abubuwan da na faɗa abu na farko muna da muhadara idan Allah ta'ala ya kai mu ranar talata a misbahu unguwarini karfe goma insha Allah sannan muna da muhadara na mata ranar asabar a kadaure masallacin abubakar siddiq sannan sai maganar taimako da aka saba kawowa na marayu da gajiyayyu akan abin da ya shafi kayan sawa da kuɗaɗe da abinci akwai alhaji kabir isa ya aiko da naira dubu goma mahaifinsa bai da lafiya allah ya ba shi lafiya sannan wata baiwa allah ta aiko da naira dubu biyar wata baiwar allah ma haka sannan sai malam bako da muka faɗa muka fi yana buƙatar addu'a in uwa sa cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa fara ne abin da yake fama da shi dan sarkin sunayensa magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita ɗan mantilan da suka rage akan abin da ya shafi matsalar makabarta ne wani lokaci idan an je makabarta akan yi hayaniya saboda idan an rufe mamaci ko ana rufewa masu aikin makabarta sukan zagaya ce a da su kuma wasu mutane a makamarta sai su dinga surutu da wannan abin bida'a ne saboda haka ba daidai ba ne a zagaya a ce ana neman wa ana neman taimako sai a buga misali da saudiya yanzu don girman allah matsala ta ka buga misali da saudiya da najeriya akwai zalunci a cikin babu kasar da duk ka duk babu ka in za ka ci abinci kullum da safe da rana da dare in kana so ka fita da jaga dai kake wani tsakanin shi da da jaga ba daga sai sallah sai sallah ba ana da jaga to abin da nake cewa a kuma musamman mu hausa fulani mu ji tsoron Allah muna da matsala da wanda muka kama ba da gaske muke yi ba yau wannan makabartar da ake ce yarbawa ce zalla idan suka ce ba za a yi bara ba ni na tabbatar wallahi suna da hanyar da za su iya ɗaukar nauyin mutane ba tare da an nemi taimako ba ka bane in kana so ka buga misali ka ɗauki limamin da yake na bayar bawa ne da limamin da ba na yarbawa ba ba ka bane wani alfa lokacin yana karantarwa a nan lokaci ya koyi ana ba shi naira ɗari takwas a firamare tun duniya na kwanci kuɗin da yawa kawai wanda take karantarwa tare da shi suka ga ya zo ya ci ya yi rizani zai koma garin su zai limanci suka ce wani irin hauka ne kana aikin gwamnati ka je ka limanci sai ta ba irin naku ne. a lokacin da ana ba shi naira ɗari takwas a firamare suka mai alƙawari za su dinga ba shi naira dubu goma duk wata naira ɗari takwas da naira dubu goma ka duba ta zanen kai eh? kuma aka nemi wata mota aka baka ba wani gida ga suna abinci aka ce mota idan sun yi haya kullum ta dinga kawo ma alfa zai dinga yin ce ba ne da Allah ba dole mutum ne na ya tsika gemu zama a ta karatu yadda ya kamata eh? akwai wata matsala ta faru ba na so mu farko ko ina ne wasu bayan Allah sun gina masallaci da suka gina masallaci ana tunanin yadda za liman nawa ya kamata a bashi ladan ma nawa ya kamata a bashi to ta san bangaren sa akwai masallacin yarba sai aka ce aje a tambayo su a yi kuɗi da suna suke bayarwa ya aka je aka ce to ne limon muna ba shi dubu ɗari ne larin kuma ana ba shi dubu saba'in sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan yana daga cikin abin da ya kama tun da ba gwamnati da za ta ɗauki nauyi mu kuma ba za mu iya yin zuciya ba mai sacrifice ko ya sama kanshi wata ka'ida na in kawo ka kawo a ɗauki nauyin mutanen da ke aikin nan ku ɗiba ku gani fa duk ruwa duk sanyi ko mai ake ko karfe nawa ne in abu ya faru ana da iko a je a taso mutum daga gidan shi a ce me za a je a haka kabari kai yanzu ka dan gwada ko na wata ɗaya ka je kai sakin ka ka ce za ka koma haka kabari kamar aikin ka ka je ka haka kabari na sati iya eh ka ga me ne faru da saboda haka gaskiyar magana wannan ba daidai bane kuskure ni ba na ganin wani dalili a irin halin da ake ciki wani zai ce wai neman taimakon da ake ya saba ma ainihin wato fa'ida. ai mun sha gani idan an je makabarta in ta malaku ce rasuwa akwai wanda suke cewa a bari kas a nema a nan su za su bada wa za su bada kuɗin ba ka bane wanda da wanda aka yi mana su an yi dai in an ce in yi dai ya ce ko a taimakon da idan an nema misali yau za a samu in an kiyasi za a samu karatu ce ko kar a nema a bari ne zan ba dan Allah za a nemi taimako Allah ya sa mu dace to saboda haka dan ƙarin bayani akan wannan idan Allah ta'ala ya kai mu gobe Allah ya sa mu dace ba mu da sakafa ne ta infaki sakafa ta sakafa ta shirwa yanzu mu ne sai ka ga mutum tun daga farkon shekara har ta ƙare wallahi mutum ba zai iya ce ran naira ɗari ya da ba wannan addini na rai amma wanda ba mu ba ai kun ga ba haka suke yi ba sai ka ga mai gasa masara a bakin titi har mataki na sama kowa yana da abin da zai cire ya bayar don addinin shi rayu da kuma abin da dama yake da ban haushi shine dan kirki ya zauna dan banza ya kaji to da zaran aka yi haka to shi kenan an samu matsala Allah ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum الحمد لله الحمد لله